الحمد لله حمدا دائما وكفى شكرا على سبيل الواف الذي وكفى أحمده تعالى حمدا حمدا وأشكره تعالى شكرا شكرا وأذكره تعالى ذكرا ذكرا وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أزكى البرية سيدا وعبدا صلى الله عليه وعلى آله الأطهار محتدا لم يزل يندى وذريته المباركين ثناء ومجدا وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ممن هام بهم اقتداء ووجدا وسلم إله العرش تسليما عديدا مديدا قم به أعرى وأجدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله ينوى مسلمي barkan mu da saduwa a cikin wannan yammaci na sha uku ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da hudu ga watan hudu miladiyya annabi isa alaihi salam shekara 2023 da fatan yan uwa musulmi ba mu manta ba yau ma gashi cikin hukuncin Allah mai da cikin wannan masallaci na Abu Huraira da yake nan season 7 a cikin garin Abuja da muka saba gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma bisa hanyar magabata wanda idan ba a manta ba jiya mun karanta aya ta takwas da aya ta tara wanda insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da dan haskaka bayani akan aya ta tara amma kafin nan akwai wani bawan Allah da ya nemi ƙarin bayani akan cewa Allah subhanahu ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha to shin wannan tubar idan mutum ya yi sata ya zo ya tuba Allah ya karfi tuban shi kenan to ita tuba kamar yadda muka faɗa musamman a cikin bayanin da malamai suka yi akan taubatan nasuha waɗansu daga cikin malamai sun ce daga cikin taubatan nasuha shi ne rabbin mazalim mutum ya dawo da abin da ya zalunta na mutane to malamai suka ce dukkan wani tuba idan har ya kasance laifin ya yi da ɗan adam ne to wannan haƙƙinsa sai ka miyarwa wanda ka zalunce shi wannan abin na kafin ya zama tubanka ta kasance karfafiya a wajen Allah mun fahimta babu yadda za yi Allah ya bai maka haƙƙin wani dole ne haƙƙin wani sai ka komai mai da shi tukunna idan kana neman gafara sai Allah ya gafarta maka ina fata mana fahimta to da wannan dalili malamai suka ce amma idan laifin ya zamo haƙƙin Allah ne ba kamar sallah akwai mutanen da suke yin sakaci ba sa yin sallah sallar azhar la'asar magriba isha sai kaga yayi sakaci bai yi ba akwai wanda kan yi shekara guda ma baya sallah akwai wanda kan yi shekara biyar baya yin sallah to idan zai tuba ya zai yi malamai suka ce na ɗaya wannan tun da haƙƙi ne na Allah annadamu alama bata mutum yayi nadama akan wannan abin da ya wuce sannan kuma an yanzan ba sannan ya tattaro jikin shi wa ya ƙubi ma fata ya biya duk abin da ya wuce na sallolin idan ya san cewa ya yi shekara guda to ya yi shekara guda yana yin sallah duk lokacin da aka yi sallar azahar to idan an gama masallaci zai koma gefe sake yin wata azahar din in an zo da asar ma haka har sai ya gama hakanan azumi ma idan azumi ne ake min shi malamai suka ce wannan babu magana daga kafa to amma idan ya kasance barayi ne kuma ba an kama barayi a wajen yaƙi to kama su da aka yi wannan tubar ba za ta amfana da su kuma ba sai an zarta musu da hukunci amma idan an kama su qablal kudirati alaihim kafin a kama su sai suka kawo kansu da kansu irin yadda wasu barayi suke ko sai su yi tuba su kawo kansu su ce su ga su sun tuba sun ajiye makamai to hatta a cikin alkur'ani Allah ya faɗa cikin suratul maida aya ta 32 illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim fa'lamu anna Allah ghafurur rahim Allah ya ce yana magana akan waɗanda suke wato masu fashi akan hanya inna ma jazaa'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasada sai ce illa alladhina tabu sai dai waɗanda suka tuba min qabli an taqdiru alaihim kafin a kama su a samu wani iko da za a ce an nutsa su to anan idan mutum ya je ya ce ya tuba mazhaba ta Imam Shafi'i sun tafi akan cewa babu abin da za a mai idan alkali ya musu wani hukunci to ya saba hukuncin Allah Hakanan masu shan giya hakanan waɗanda suke mazinata duk wani mai laifi in har ya zamo laifin nashi har an kama shi in dai laifin ya kasance haddi ne min hududillah to in har mutum ya kawo kanshi to magana ta kare amma in ba haddi ne kamar sallah da sauran sunan zai karama Allah mabakin sarki ya yabi mana to ita wannan aya ah, taubatan nasuha kamar da muka faɗa shi imamu shu'uba wanda yake abokin karatun wato shi afin wanda suka samu karatu a wajen wato da shi da wato hafsu da shu'uba duka ɗalibai ne na afin to shi shu'uba wa damma nasuhan shu'uba shi shi shu'uba cikin makaranta alqur'ani mai girma sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila allahi tawbatan shi ne ke karanta haka cikin makaranta alqur'ani mai girma har inda Allah subhanahu wataala ce asara bukum an yukaffira ankum sayi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya ranar da Allah ba zai kunya ta annabi ba wallazina amanu ma'ahu da waɗanda suka yi imani tare da shi waɗansu daga cikin malamai suka ce menene kunya kunyatawar da Allah ba zai yi ba shine a shigar da su wutar jahannama duk wanda Allah ya shigar da shi cikin wutar jahannama ai an kunya kunyata shi a gaban al'umma a shigar da kai wuta ai wannan yayi daidai da fadin annabi ibrahim alaihi salam suratul a aya ta 87 yace wala tukhzini yawma yub'athun ya allah kanka kuyi tani ranar da zaka tayar da talikai kaga wannan yayi daidai da fadin wato bayin Allah na kware cikin suratu Ali Imran aya 192 da suke roƙon Allah subhanahu wataala rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaita ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi cikin wuta hakika wannan ka kunya tashi to duk mutumin da aka ce an shigar da shi cikin wuta to hakika wannan mutum ya gama wulakanta dan haka duk abin da mutum zai yi ya tuba yayi kokari kada Allah subhanahu wataala ya zamo dalilin saba mai da kai shi ne aka shigar da kai cikin wuta Allah subhanahu wataala muke roƙo ya lulluɓe mu da rahamar shi shi ya sanya a ƙarshe addu'a ma da suka yi rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana su bayin Allah na ƙwarai din da suke tare da annabi wanda suka yi imani da shi cikin sahabbai da waɗanda ma ba su ba suna cewa rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana ya Allah ka cika mana hasken mu wa ghfir lana ka gafarta mana innaka ala kulli shay'in qadir wannan addu'a da waɗannan bayin Allah na ƙwarai suke yi ربنا أتمم لنا أي ربنا أكمل لنا نورنا يا أبنجي كتكا من هسكمو واغفر لنا كغفر تامنا تدوان الدليل ما لم يسكت شيء waɗannan bayan Allah suna roƙon Allah ne addu'a suke yi akan Allah ke cika musu haske duk da cewa ai Allah ya riga ya ba su hasken wannan haza kulluhu adabun ma Allah wannan wato tarbiyya ce idan mutum yana yana yana matsayin bawa na Allah ka dinga ƙara neman abu idan an baka nan suna neman aziyadatu ne wa dawam ƙari ne da kuma dawwamar abin da Allah subhanahu wataala ya ba su ina fatan kuna fahimta to shi ya sanya malamai suka ce rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana suna neman ƙari ne adabun ma Allah wa tawadhu'in lahu kaskantar da kai ne zuwa ga Allah ai ya tabbata hadisi cikin sahih muslim 2702 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin al-azhar al-muzani yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ni ma din atubu ilayhi fil yawmi 70 marra ko akthar min 70 marra ina roƙon Allah a kowace rana sama da su 70 a wata ruwaya wanda ita ma tana cikin sayyid muslim 6309 manzon Allah ya ce wa wallahi inni la atubu ila Allah ina neman tuba zuwa ga Allah a kowace rana su dari kaga wannan duka manzon Allah an yafe mai an gafarta mai amma yana ƙara neman gafara ta Allah to su ma kun waɗannan an yafe musu an gafarta din amma suna ƙara neman hasken Allah ina fata mana fahimta har suka ce innaka ala kulli shay'in qadir ai lallai kai akan ka cika mana hasken ka gafarta mana qadirun ai wannan kinayatu an ija an raja'i ijabatihim lahu suna neman fatan akan Allah subhanahu wataala ya amsa musu abin da suka rufe shi to sai kuma aya ta tara wanda akan ta muka kwana wanda yau za mu sake mai ta bismillah mala a'udhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي جاهد wal والمنافقين واغلظ alayhim ومأواهم جهنم وبئس المصير وبنجي تعالى يتشوى يا أيها النبي جاهد الكفار يا كي ونن النبي جاهد الكفار كياكي كافري والمنافقين دا منافقي واغلب عليهم ككوس سامس الله يتي ومأواهم جهنم مقومر إذن وأنن كافري دا منافقي إتجي جهنم الله تريم sai Allah ya ce wa biksal masir tir makoma irin wannan a ce makomar dan adam kenan Allah ya sanya ka a cikin wuta hakika mutum yayi asara anan in ji ibnu ashur a cikin at-tahrir wa tanwir mujallad goma sha yake cewa Allah subhanahu wataala ya ce ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara nan Allah subhanahu wataala yana umartan manzon Allah ne bi iqamati akan ya tsayu بإقامة صلاح عموم الأمة بتطهيرها من الخبائث akan ya tsayu wajen a tsarkake al'umma daga cikin ƙazantar da suke ciki domin duk mutumin da za a yi ƙoƙari a yaƙe shi akan abin da yake kai ana ƙoƙarin a tsarkake shi ne akan ƙazantar da yake ciki ta shirka ya dawo zuwa ga tsarki wanda shine addinin musulunci to shi ya sanya Allah ce ka yaƙe su wanda jiya mun fara magana akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarce shi da yayi yaƙi ne ba dan komai ba sai dan kan kare kan shi. da kuma kare sahabbai saboda an cutar da su dan kada wani ya dinga yadawa cewa wai addinin musulunci ya yaɗu da takobi ne ko addinin musulunci ya yaɗu da ƙarfi ne kada wani ya zo ya yaudare ka idan mutum ya yaudare ka kana da hujjojin da zaka iya faɗa mai cikin alƙur'ani mai girma ga aya nan cikin suratul yunus aya ta 99 afa anta tukrifun nasa hatta yakunu mu'minin Allah ya ce shin kai ne kake kilistawa mutane har su kasance mu'minai kaga Allah subhanahu wataala yana umartar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa addinin fa ba na kulawa bane haka nan cikin suratul baqara aya ta 256 la ikraha fi din babu tilastawa a cikin addini duka waɗannan dalilai ne da suke nuna cewa addinin musulunci wa'azi ne suratu suratul ghashiya fadhakkir innama anta mudhakkir lasta alaihim bimusaytir kai wa'azi kawai zaka yi maganan a ce wai an zo da karfi ne aka shigar da mutane cikin addini suna so ko ba sa so wannan karya ne akwai kafiri wanda ma bai imani da Allah ba ana ke shi dakta konj dakta konj arne da kan shi yake cewa ya ce annabu muhammad na biyun haƙiƙiyun bi ma'anar kalima ya ce annabu muhammad annabi ne na gaskiya babu maganin wasa a cikin lamarin cewa annabu muhammad ba annabi bane na gaskiya in ma ba shi ba akwai wani harry ka duba wani littafin falsafatul fikirin islami shafi na takwas wannan harry da yake cewa من زن الله صلى الله عليه وسلم لم لم لم يغرس fi nufusin mabda'u tauhidi faqat yace ba iyaka tauhidi ne kadai manzon Allah ya sanya a cikin zakatan larabawa ba innama gharasa fihim aidan at-ta'addub ko al-adab wal madaniyya manzon Allah ya sanya koyar da su wayewa ya koyar da su tarbiyya ashe kenan kaga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya tilasta mutane karfi da yaji akan sai su shiga addinin musulunci bane yakin ya zo ne saboda kasancewar an zalunci sahabbai an kashe kashe na kashewa an cutar da na cutarwa har ya kai da su waɗansu daga cikin wato sahabbai ai manzon Allah ya umarce su da su yi hijira zuwa Habasha wannan ita ce hijratul ula bil islam aka umarce su da su yi hijira to ashe kenan a ce wai musulunci ya yaɗu da takobi ne wannan ƙarya ne to shin annabi shi kadai ne yayi yaki ba shi kadai bane annabawa da dama annabi Musa alaihi salam shi ma din yayi yaki suratul maida ayat 21 ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin annabi Musa ya ce ma mutanen shi ne ku shiga cikin wannan ƙasa wacce take mai tsarki domin ku je ku yi yaki inna fiha qauman jabbarina akwai waɗansu mutane masu taurin kai a ciki har sai da suka ce inna lan nadkhuluha mu ba za mu shiga ba to kaga ya nuna cewa annabi Musa alaihi salam shi ma din an shar'anta mai yin me yaki ba iyaka annabi bane shi kadai sannan annabi Yusuf alaihi salam shi ma din yayi yaki annabi Sulaiman shi ya yaki annabi Yusuf ga hadisi nan cikin sahih Bukhari 1124 sai Muslim 1747 manzo Allah yake cewa kaza nabiyyu min al-anbiya wani annabi cikin annabawa yayi yaki har sai da yake cewa la yatba'uni man malaka bid'an kar wani da ya mallaki mata a matsayin yana so zai kwanta da ita ya bi saboda kasancewar zai je wajen yakin amma zuciya shi tana tare da amarya ina ba ta mana fahimta to annabi yusuf alaihi salam ya yi wanda ruwaya ta ƙara tabbata cikin da imam ahmad bin hanbal da sunan shi ma yusuf haka manzon Allah ya faɗa to ashe kenan hatta ka duba cikin suratul naml aya ta 37 annabi annabi Sulaiman yake ta irji ilaihim falanatiyannahum bi junudin la qibala biha wa lanukhrijannahum minha adillatan wa hum saghirun annabi Sulaiman yana fada wa huda huda akan lalle ya je ya fada wa Bilkisu in har ba su iya tahowa zuwa gare shi ba yace za mu fito da rundunar mu yake su shin duka annabawan Allah sun yaji ko ba su ba ashe kenan wani ya zo ya fake ya dinga kafa maka hujja kai kuma ka rubde ka dinga dauka wai addinin musulunci ya yafi ne da takurawa da mutunawa da yaki duka wannan ƙarya ne ka duba cikin suratu suratul anfal ayat 61 Allah ce wa in janahu lis-salmi idan suka karkata zuwa zaman lafiya fajnah laha wa tawakkal ala Allah kai ma ka karkata zuwa zaman lafiya kar ayyaki suratul baqara aya ta 190 wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu Allah ce ku yaki akan hanyar Allah amma kada ku wuce gona da iri yadda suka yaki ku yaki su haka ashe kenan wani ya dauka cewa ai manzon Allah ya yi yaki da suka biyo na ƙarya ne yadda aka zalunce ku haka za ku yi wa in aqabtum fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bihi ashe kenan ba a wuce gona da iri a musulunci haka nan idan ka duba cikin suratul nisa'i aya ta 90 Allah ke fa in i'tazalukum falam yuqatilukum wa alqaw ilaykum salama fama ja'ala Allah lakum alaihim sabila idan har suka watsar da takwabin su da kayan yakin su suka ce suna neman zaman lafiya Allah ya ce to ba ku da hanyar da za ku ce za ku je ku yake su ashe kenan self defense ne yake a musulunci dalilin da ya sanya Allah ya ce ayyakin kenan kuma duk mutumin da yayi yakin hakika yana da wani lada gwaggwaba lada wanda yake mai girma a wajen Allah kar ka dauka mutumin je mutumin da yaje wajen yaki daidai yake da kai ba daidai yake da kai ba mutumin da yaje wajen yaki shahidi ne shi sanya malamin suka ce duk sahabban manzon Allah da suka je yakin Uhud gaba ɗayan su shuhada ɗin aljanna فدوبا من تكن سورة سورة آل عمران آية تبيجة ستين ذكرها الله سبحانه وتعالى يكتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون آية من سنة شيء وكذا كيزة ودن دعك تشي يسوء دن توك كالدين ألا كأوك ويمتتوني ألا شيء أحياء رايبون عند ربهم أو دن wajen ubangijinsu yurzaquna ana azurta su da kayan mari-mari na gidan aljanna sannan abin da zai kara tabbatar maka da cewa su waɗanda aka kashe su a wajen yaƙi dukkan ɗin aljanna ne su muhammad aya ta hudu Allah subhanahu ta'ala yana cewa sayahdihim wa yuslihu balahum wa yudkhiluhum aljannata arrafaha lahum Allah ya tabbatar da su yan aljanna ne ga hadisi nan ya tabbata shi madin cikin sahih bukhari hudu. hadisin ya tabbata cikin sahih muslim tara. lokacin da aka gama yakin uhudu sayyidina umar sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ke ya rasulullah shin mu mutanenmu da aka kashe su suna ina su kuma mutanen su suna ina sai manzon Allah yake cewa a ah, wani irin tambaya ne sai sayyidina Umar yace alaysa qatlana fil janna wa qatlahum fil nar shin mu waɗanda aka kashe mana namu ba suna gidan aljanna bane su kuma naku suna cikin wuta qala na'am sai manzon Allah yace eh kaga ya tabbata waɗanda aka kashe su a wajen yaki ɗan ina ne ɗan aljanna ne abin da yake ƙara tabbatar maka da cewa duk mutumin da ya je wajen yaƙi ya bambanta da kowaye hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari 2790 da imam ahmad bin hanbal 8474 manzon Allah ya ce inna fil jannati aka daraja a gidan aljanna akwai hawa hawa guda a a'addaha Allahu lil mujahidin fi sabilillah Allah ya tana da wannan hawa hawan guda ɗari na waɗanda suka yi jihadi ne don ɗaukaka addinin Allah ashe wannan gida hawa ɗarin ka ɗauka kai kana ciki in dai baka cikin shahidai to wannan gidan ba naka bane kai shahidai matsayin nasu ya wuce haka hadisi ya tabbata a cikin sunan ibn da 2799 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yake faɗa ya yace shahidi sittu qisar shahidi wanda aka kashe shi a wajen yaƙi yana da ɗabi'u guda shida a wata ruwaya kuma guda bakwai duk da waɗansu malamai sun ce guda shidan nan akwai wanda za a haɗa shi da shi sai su zamo guda ɗaya shi ya sanya aka ce shida amma a wajen faɗa za ku ji guda bakwai manzon Allah ya ce yuhu fardahu fi awwal jum'atin min dami jinin shi da zai fara zuba a cikin shi ana kashe shi dukkan zunuban shi an yafe mai jinin da za a dake shi jinin ya zuba yana tugowa jinin ya taho da zunuban shi gaba ɗaya da ya aikata a duniya sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa yura maq'adahu fil janna za a nuna mai wajen zaman shi a gidan aljanna ga gidanka sai an nuna maka ana kashe shi za a nuna mai shi ya sanya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda aka kashe shi a wajen yaki hadisi cikin sahihai babu abin da yake fata da ya wuce idan Allah ya san inda za a ce ya dawo duniya zai ce to shi a ƙara dawowa a ƙara kashe shi duk zafin takwabin da za a mai ya fi mai sauƙi ya fi son wannan zafin takwabin saboda abin da yake kallo na sabboci da ake nuna mai gidan aljanna ka san wani lokaci sabboci ya dan fi abin nan sannan abu na uku wa yi halla kullatan imani za a mai ado da ado irin na imani maganar lalacewa kuma ta kare a rayuwar kenan sannan wa yujaru min azabin qabr za a amintar da shi daga azabar kabari azabar kabari shahidi ya tsira wa umar min al-faza'il akbar za a amintar da shi daga dukkan firgicin filin alkiyama Allah samu na daga sannan wa yushaffa'u fi 70 insanan min ahli baiti ko min aqaribihi za a ba shi ceton mutum saba'in cikin dangin shi mutum saba'in to kaga idan aka ba mutum saba'in kaga in zo yana lissafin danginsa wane da wane watakila dama kai kun yi fada da shi kaga ka san magana yana zuwa kusa da kai in ya kalle ka sai tsallake ka waɗannan su ne halaye da ɗabi'u da Allah subhanahu wata'ala zai bai wa shahidi to ashe kenan yin jihadin nan ba abu bane na wasa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafiqina waghlub alaihim malamai suka ce meye ma'anan waghlub alaihim ka kautata musu ma'ana ka kautata musu fil khitab wala tu'amiluhum bilra'afati walli kar ka dinga yin magana da munafikai da tausasawa magana ta kasance magana ce mai zafi shine waqlub alaihim sai Allah ce wa ma bahum jahannam mako ce ta jahannam saboda babu aikin da mutum zai yi a rayuwa aikin da Allah ya fi ƙauna da ya wuce a ce mutum ya yi jihadi fi sabilillah ka yaƙi waɗanda suke ba sa san addinin Allah shi ya sanya ah, an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda abu sa'id al-khudri ya rawaito ruwaya tana cikin sahih bukhari hadisi na 19 hadisin ya kara tabbata cikin sahih bukhari hadisi na 2786 hadisin ya kara tabbata a cikin sahih bukhari 3300 ya tabbata 6000 ya tabbata hadisin cikin sai bukari dubu shida da hudu da da hudu dubu da hudu da da biyar ya tabbata dubu da tamanin da takwas ya tabbata cikin sai muslim dubu ya tabbata a cikin sunna abi dawud dubu biyu da hudu da tamanin da biyar ya tabbata cikin sunan na tirmidhi na dubu ɗaya da shida da sittin ya tabbata a cikin muslim da imam ahmad bin hanbal dubu sha ɗaya da da biyu ya kara tabbata dubu sha ɗaya da ɗaya da ashirin da biyar sha ɗaya da ɗari biyu da hamsin da hudu sha ɗaya da ɗari uku da sha tara dubu sha ɗaya da ɗari uku da ashirin da biyu casa'in da ɗaya tamanin da ɗaya dubu goma sha ɗaya da ɗari biyar da talatin da biyar da ɗari biyar da arba'in da biyu da ɗari biyar da arba'in da tara da ɗari takwas da talatin da takwas dubu sha takwas da hamsin da ɗaya aka tambaye manzon Allah man ashja'un nas waye ya fi jarunta cikin mutane sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man jahada bi nafsihi wa malihi duk mutumin da ya yi jihadi da ran shi wa malihi da kuma dukiyarsa babu wanda ya fi kowa jarumta da ya wuce wannan shi sanya Allah subhanahu wata'ala yake cewa jahilil kufara wal munafiqina wa ghudub alaihim akauta samu munafikai su munafikai mun fata ba yakin su ake da tafari ba da me ake yakar su da alqur'ani a musu wa'azi dan tunda ya tabbata manzon Allah bai yaki munafikai ba saboda tsoron kada mutane su ce yana kashe sahabbansa sai Allah ce wa ma'awahum jahannam makomar munafikan da kafirin gaba ɗaya wutar jahannama Allah kare mu sai Allah ce wa bi'sal masir tun da makoma irin wannan a ce makomar ka ita ce wutar jahannama wa bi'sal masir ya zo guri daidai guri goma sha ɗaya cikin alkur'ani mai girma amma a cikin guri goma sha ɗayan akwai ayar da take irin wannan exactly babu canji wace ce wannan يا أيها النبي جاهد الكفار الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير تو أتكين جي وبئس المصير أقوي وتآية إتكما duka sauran guda goma sha guda goma duka wa bisa amma ita ce Allah sa wala bisa akwai lamun ita kafin bawon ne wace ce wannan ita kuma <laughs> سورة النور آية 70 دبيو لا تحسبن لا تحسبن الذين لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض كنت في شيء ومأواهم جهنم ولبئس ولبئس القرآن إتكاليتي باب وتعالى amma akwai a cikin suratul baqara aya ta 126 ita ma wa bi'sa aka ce akwai a cikin suratul anfal aya ta 16 akwai a cikin suratul alhadid aya ta 15 akwai a cikin suratul mujadala aya ta 8 amma a sheke nan mun fahimci Allah ce wa bi'sal masir kin da makoma irin wannan Allah ya kare mu to sai Allah ce ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط نعم كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين الا يا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح الا يا بدر مثالي lillazina kafaru ga waɗanda suka kafirta imra'ata nuhin matar annabi nuhu alaihi salam wa imra'ata lutin da matar annabi lutu alaihi salam Allah ya ce kana ta tahta abdihi min ibadina sun kasance waɗannan matan a ƙarƙashin waɗansu bayin mu guda biyu na gari mutanen kirki da Allah fa kana ta kuma amma sai suka hajince su falam yughniya anhuma min Allah shay'an waɗannan bayin namu guda biyu ba su wadatar da su da komai ba babu abin da suka amfana musu duk da kasancewa annabawan Allah Allah ya ce matsayin nasu bai kai a ce su su cece su su kai su kai ta aljanna ba Allah ce falam ya anhum min Allah shay'an wa qila fi ati udkhul an-nar ma'a ad-dakhilin ku shiga cikin wutar jahannama tare da masu shiga Allah tsare mu anan Allah ya buga misali ne daraba Allah inji ibnu ashur a cikin at-tahmin wa at-tanwin yace hada darbun wannan misali ne da Allah ya buga shi misali ne min ta'ribi wanda aka bujiro da shi amma la yaqulu bi haddi zawjin nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'atihi ayar nan tana magana ne akan akwai da matan manzon Allah domin su ma manzon Allah da'a ai a baya ga abin da suka yi ko sun yi kaza sun yi kaza wannan ta ɗauki sirri ta faɗa to sai Allah ya kawo misalin matan annabi Nuhu alaihi salam da matar annabi Lutu alaihi salam su biyu ga su ɗin annabawa ne mutanen kirki ne amma idan an je lahira duk ɗin da matan za a wuta jahannama to kuma matan manzon Allah ku kai ne. ina fata mana fahimta in ji imamu qurtubi a mujalladi na goma sha takwas shafi na biyu biyu yake cewa daraballahu hadha al Allah ya buga wannan misali ne ba don komai ba saboda kowa ya sani cewa la yughni ahadun في الآخرة عن قريب ولا نسيب إذا فرق بينهما الدين duk matsayin mutum a wajenka duk alaƙar da take da ita tsakaninka da shi in har addini ya raba tsakaninku to wallahi ki ka tafi jahannama shi ya sanya Allah ce baraba Allah kalman baraba misali ne ake bugawa da ita in imam al-adusi a cikin ruhul ma'ani mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da sittin yake cewa Allah yana buga misali da cin alƙur'ani mai girma lil kashfi wal bayan dan a ƙara yaye muku abin da ba ku gane ba don a ƙara muku ƙarin bayani gwari-gwari kowa ya fahimta filla-filla don kada wani ya ce bai gane ba Allah ya kan kawo misali ne a cikin alƙur'ani mai girma in ji imamu zamakshari a cikin alkashaf mujallali na ɗaya shafi na ɗari da casa'in da biyar don abu guda uku kawai na ɗaya alhal a faɗa maka halin da mutane suke ciki na biyu alƙissatul ajiba alƙisfatul ajibatu sha'an isa wacce take tana da ban mamaki isar da take da ban sha'awa sai a bujiro muku da ita domin ku fahimta mun fahimta na uku kuma a baku wato wato a baku wato alƙisfatu alghariba a baku labarin wata isa wacce take bako bakuwa wadda ba ku santa ba to wannan shine dalilai guda uku da yake sanyawa ake iya bujiro da misalin a ce ba Allah ya buga misali ina ba kuna fahimta anan da Allah ce daraballahu masalan Allah madaukin sarki ya buga misali nan buga misalin da Allah subhanahu ya yi, malami suka ce Allah ya kawo shi ne ala tanziri fi halihi dan a nuna zaburarwa akan halin da waɗannan suka tsinci kansu a ciki su matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi sanya Allah ya buga misali da shi i'tibaruhum bihim وقياسه وقياسهم هو قياسهم على الحال المثل به أفتن تمثال حال دا وأنن سكي تشكي تشيني ما حال دا وأنن ذات شكي تشكي إذا سكي عيكة أبن دا وأنن شن سكي عيكة إلا ما تكون فهيدا domin idan mutum ya ce maka zaraba fulani li fulani masalan wana ya buga ma wani misali me ake nufi ai qasadahu bihi wa a'lamahu iyyahu yana nufin shi da wannan bayanin ne kuma dan ya sanar da shi wannan abu to kuma Allah ya kawo muku wannan misalin ne domin a sanar da ku ku san abin da waɗannan matan suka yi duk wanda ita ma dan tana ganin tana karkashin wani ta aikata wani sabon Allah in dai bata ba Allah ba to za ta fita jahannama to shi ya sanya in ka duba alqur'ani ka duba cikin ah, suratul zukhruf nan ma Allah subhanahu wata'ala yana ba mu labari a cikin suratul zukhruf aya ta 57 yace ma darabuhu laka illa jadala nan ma darabuhu laka ai kaga Allah yana ba su misali ne haka nan a cikin suratul rum ita ma aya ta 57 nan ma Allah subhanahu wata'ala yake wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masal duka waɗannan ana nufin ku fahimci abin da yake faruwa shi ya sanya aka bujiro da wannan misalin to shi sanya anan Allah subhanahu ta'ala yake cewa daraballahu masalan lil ladina kafaru ra'ata nuh ibnu ashur yake cewa nan Allah ya kara buga misalin ne ilqaquhu wa idahuhu a kara ku shi a kara muku bayani filla filla na irin abin da matan manzon Allah suka yi a baya shi ya sanya aka zo da wannan misalin ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ما تم النبي نوح عليه salam. matan annabi nuhu alayhi salam Allah ya kira ta matan shi ba a kira ta da sunanta ba amma malaman tafsiri sun bi diddigi waɗansu suka ce wannan matan sunanta walihatu waɗansu daga cikin malamai suka ce imra'atu lutin matan annabi lutu alayhi salam kuma sunanta wali wali'atu ita kuma da ainihin wannan da hawi duk da an samu wata ruwaya daga bakin waɗansu malamai kamar wato Katada da shi da Suleiman. sun ruwaito ruwaya cewa wai matar annabi nuhu alaihi salam ita ce wahilatu ita kuma matar shi annabi nuhu alaihi salam ita ce walihatu kaga an yi basu da cikin sunan ita matan annabi nuhu da aka kira ta da suna walihatu amma babu bukatar ka ce sai ka san sunayensu abinda ake so ka gane ka gane halayensu Allah ce daraba Allah masalan lil ladina kafaru imra'at nuhin wa imra'at lut duk cikin alqur'ani mai girma Allah bai faɗi matan annabi nuhu ba sai amma matan annabi lutu alaihi salam Allah ya faɗi labaranta a cikin alqur'ani mai girma musamman cikin suratul a'raf Allah ya faɗa suratul hijri nan ma Allah ya faɗa suratul suratul ankabuti nan ma Allah ya faɗa suratul namli nan ma Allah ya faɗa suratul a'raf aya ta 83 nan ma Allah ya faɗi suna ya faɗi labarin ita wannan matar ta annabi Lutu alaihi salam Allah ya ce فأنجيناه وأهله فأنجيناه وأهله أجمعين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وكنت وانا تؤتكن سورة الحجر كما نما إن آية همسين دبقي الله يقال مجانا ما كان النبي لوط عليه السلام في شيء إلا امرأته قدرناها من الغابرين إلا امرأته إلا امرأته قدرنا إنها لمن إنها الله يتي أنا أتني كما أتكن سورة سورة النمل إذا قدرناها من الغابرين تو أتكن سورة الأنكبوت آية 32 نما الله يبقى تيتي قال إن فيها ذو قال إن لنجزين فيها يوطا لنجزينه أهله نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين الله يجي إلا امرأته كانت من الغابرين بدك كفن شيء وسنا فرقش مثلا كيركي الله يجي شيء وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط kana ta tahta abdaini sun kasance a ƙarƙashin abdaini bayin mu guda biyu salihaini na gari bayi ne guda biyu na gari na kwarai inji Allah subhanahu wataala haƙiƙa annabawan Allah Allah subhanahu wataala ke kana ta tahta abdaini min ibadina salihaini me me yasa ne aka ce tahta malamai suke ce wannan majaz ne domin tahta tana ɗaukan ma'anan al'ismatu wa siyana suna ƙarƙashin kariya na bayanmu guda biyu waɗanda suke na ƙwarai domin duk mutumin da mata take ƙarƙashi su za a ce tahtahu ya tabbata hadisi cikin hadisin ummu haram wanda yana cikin sai bukari 2788 2789 2700 da casa'in hadisin ya karanta mata dubu biyu da ɗari bakwai da casa'in da tara sai muslim dubu ɗaya da ɗari tara da goma sha biyu na imam malik dubu ɗaya da ɗari uku da talatin da shida manzan allah sallallahu alaihi wasallam kamar da ruwaya ta zo kanat ummu haram abadata ko ubadata bin sami tana karkashin sami kaga ubadatu bini sami tana karkashin shi ma'ana tana karkashin shi a mazauninta ta matai shi kun fahimta to idan aka ce mutum tana karkashin mata tana karkashin shi abinda ake nufi kenan tana karkashin kariyarka kai ne mai mata komai shi sai Allah ya yi amfani da wannan at-tahsiya nan wajen kana ta tahta abdaini min ibadina sai Allah ce salihaini na kwarai me ya sanya ba a ce annabawa ba domin sunan annubuwa akhassu min as-salah sunan annabtaka ai ya fi dacewa ya fi girma ya fi matsayi akan a ce mutumin kirki ko amma sai Allah ya kira su malamin suka ce tanwihan bis sala ana so a nuna ma mutane cewa mutumin kirki shi yake da matsayi a wajen Allah amma idan ka koma cikin suratu suratul ma'ida a suratul an'am aya ta 84 Allah da ya tashi ambato annabawa sai ya ce suna cikin mutanen kwari zaka iya tunawa فتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين الله يجزيك كنت سنة كم متى نقري أي أنبا واني حتى أنبا نوه أتكلم وجمعي sai aka ce kullum min salihin to amma haka nan akwai cikin suratu kafi aya ta biyu. Allah ya yi labarin annabi Musa shi da Khidir lokacin da ya zo ya samu wata katanga sai ce ne وأما الجدار وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما أه. وكان أبوهما صالحا فأراد وكان أبوهما صالحا بابا يا kasance mutumin kirki ne to idan aka ce mata tana karkashin ka to ana nufin tana karkashin kariyar ka kenan a karkashin mutumin kirki akwai wani sarki dan shi'a sai ya zo ya sami wani malami ahlus sunna sai ya tambaye shi sai ke ce mai man afdalun nasi ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam waye yafi kowa falala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan malamin ahlus sunna ya san idan har ya faɗi wata kalma ta daban to ya san me zai faru sai ce allazi kanat ibnu allazi kanat ibnatuhu tahtahu wanda ishi take karkashin sa to waye kira a'a allazi kanat ibnatuhu tahtahu kaga ai aliyu yana auren wa fatima ko to annabi kana tuta ta sai wannan sai ya rude ka san duk mutumin da yake kwakwalwarsa ta cika da shirme da hayaniya da bada to duk abin da ka zo mai da shi dan ka mai dan tutu bitwan sai ya rikice to sai ya dauka yana nufin aliyu ake nufi shi kuma zakan shi shine abdamirun mudaf lamirin da aka dingina na cewa ta ta hudin nan take karkashinsa ya ɗauka cewa ana nufin aliyu shi kuma abin da yake nufi shine wannan zamirin الضمير al لي الاسم ne, suna ne wanda yake sadarwa yana nufin abubakar siddiq shi haka yake nufi ina fatan kuna fahimta domin su yan shi'a a koda yaushe kawai ba sa son a ce abubakar shine kalifan manzon Allah كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين التي فخانتاهما في سكها إنجيسو سكها إنجيسو لمن nan ne malamai suka dinga tababa akwai waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce matan waɗannan annabawan sun haƙince su ne irin na aure amma ba shi bane duk maganganun malaman tafsiri mafi inganci duk duniya tafsiri an tafi akan cewa fa khanatahuma khiyanatu dini ne la khiyanatu zawjiyya ha'inci ne na addini ma'ana fa khana ta huma bi ajmil imani wal kufri sun ka sun yi ha'inci ga waɗannan annabawan saboda rashin imani da kuma kafirci abinda ake nufi kenan domin an samu magana da wajen ikrima yake cewa kana ta mushrikatai ne waɗannan matan duka mushrikai ne ka duba littafin abubuwan bayan fi a cikin littafin aljami da ahkamul qur'an mujalladi na 18 shafi na 202 haka nan in ka duba littafin ad-durrul mansur na imam suyubi mujalladi na 8 shafi na 228 an ƙara samun ruwaya daga abdahak shi ma din tana cikin fatul qadir na imam shaukani mujalladi na biyar shafi na 255 yace kana ta kafiratai sun kasance kafirai ina fata mana fahimta to kun ji dalilin ha'incin kenan dan kada wani ya ɗauka cewa matan annabawa su ma suna yin ha'inci irin na auratayya wannan ayar kuma tana nuna cewa annabawan Allah suna yin aure ko ba sa yi tun daga shi suna da mata shi ya sanya Allah subhanahu wataala ya labarta mana a cikin suratu ra'ad aya ta talatin da bakwai takwas walƙad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dhurriyya Allah ya ce duk wani annabi da kake gani da muka aiko mun sanya musu mata da zuriya kai da kake zama baka da mata kai da kake zaune gauro kawai wanda iska tana yawo da kai akan iska ka yi aure wai kai ba za ka yi ba kai kana jin wai a'a ai zama da matan nan ɓata lokaci ne to waɗanda suka fi ka daraja annabawa Allah suna da mata to kai ne za ka me ya sanya ba za ka yi aure ba ga hadisi na cikin sahih bukhari 2563 sahih muslim 1401 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu waɗansu suna maganganu a kofar gidan shi waɗansu suka ce a masallaci wannan ya ce shi sallah zai ta yi wannan ya ce azumi wannan ya ce shi ba zai yi aure ba sai manzon Allah ce aure sunna ta ce duk wanda ya bar sunna ta fa laysa bi baya tare da kai shi ba ne mata kullun cabawa yake ba Allahu akbar hadisi cikin sahih muslim dubu ɗaya da shida in ya kwanta da matar lada hadisin abu zar wa fi bub'i ahadikum sadaqa Allahu akbar to wanda yake da mata biyu kaga ya fi mai daya mai uku ya fi mai biyu mai hudu ya fi mai uku to mai ɗaya ba ya fi gauro duk da wai sai a ce wai wai wai mai mata ɗaya aminin gauro wallahi ƙarya ne Allah subhanahu ta'ala yake cewa fa khana tahuma nan in ji malamai suka ce fa khana tahuma bi azmi al-iman bihim wa ikhbar aqwamihim sannan kuma sai su dinga baiwa mutanansu labari ma'aman kana ma'ahum tare da wanda yake tare da su min azwajihinna tare da mazajensu wannan shine ha'incin da suke yi waɗansu malamai suka ce ha'incin da ita matar annabi nuhu alaihi salam take yi shine tana cewa annabi nuhu alaihi salam mahaukaci ne bai da hankali waɗansu suka ce ha'incin da matan annabi nuhu alaihi salam take yi duk wanda ya zo baƙo sai ta je ta dinga faɗa wa mutanenta masu yin albasha ɗin nan sai su ce musu ai ga baki na sun zo domin su zo su samu zaraka domin su yi lubi da su wannan shine haƙincin da suke amma ba haƙinci irin na aure ba ba irin haƙincin da yau muka tsinci kanmu a ciki ba hadisi ya tabbata a cikin sunan na abi dawud dubu kuda ɗari biyu da talatin da biyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce addil amanata ila man ittamanaka wala takun man khanaka kar ka haƙinci wanda ya haƙince ka amma mutane a yau wai dan mutum ya haƙince shi shi ma sai ya haƙince shi akwai wani mutum fa da ya zo ya samu ya samu wato ya samu mai gadin gidan shi ya ce to zan bar gida zan yi tafiya zan tafi kasar waje dan Allah karka bar kowa ya dinga zuwa gidana banda wawanci ka tafi ka bar gidanka ga yarinya bujurwa, ta kada a cikin gida haka ya tafi ya barta a cikin gida da ya fita ya ta a cikin gida ita kadai a'a ashe saurayin ta yana zuwa gidan yana lalata da ita bayan kwana biyu mai gida ya dawo da ya dawo zai fita kenan sai ga wani saurayi zai fita a gidan sai ta kai kuma daga ina sai mai gaji yake cewa ai saurayin wancan saurayin ta kuma sai ce zo nan tsakaninka da Allah ka faɗa mu so nawa kake zuwa gidan nan sai ce ai gidan nan nake kwana a nan kake kwana amma dai ina fatan dai ba sai sai yake cewa a ah, to zai fara so sake ya ce ka faɗa min gaskiya tsakaninka da Allah sai ya ce a gaskiya tun da Allah ka faɗa to gaskiyar magana magana ta ƙare duk abin da za a yi a riga yi sai ya ce to mai gadi kulle mun kofar gida sai aka kulle sai ce mu je cikin ɗaki shi saurayi yana ta ihu ya ɗauka dukan shi za a yi yana zuwa kawai sai zare mai wando sai ce to mu ma dama yadda muke rabawa kenan shi ma sai fara duk da shi manzo Allah ya ce la kun man khanaka kar ka ha'inci wanda ya ha'ince ka dan kai an maka ha'inci sai kai ha'inci mutum nawa ne yau zai bar gidan shi ya bar wani a cikin gidan amma wannan ya dinga zagawa kan matar a nan misira akwai wani bawan Allah yana da kanin shi suna zaune a gida a shekanin nan kullum yana zagawa wajen matar an kwana biyu ya aihu daya an aihu biyu an aihu uku an haihu hudu kawai wata rana sai yaro ɗaya bai da lafiya aka ce asibiti ana zuwa asibiti aka ɗau jininsa ana ɗaukar jini sai aka ce a ah, to wannan yaron jininsa sai an ƙara mai ina baban baban ya zo ana ɗaukar jini sai ba sai likita ya gani ya ce kai ya jinin ku na ga akwai abin nan anya kai baban shi ne sai ce a ƙware ku wani ne babansa sai ce kai jinin na akwai matsala ka san wannan zamanin da ya zo da maganar technology na akwai matsala a'a yaya sai ce a ah, ni da kanina ne kawai a gidan sai ce kanin naka yanzu kanin yana zuwa ana gwada jininsa sai ga jini yi daya sai mai gida ya ce matar ta zo matar tana zuwa tsakaninki da Allah wannan dan dana ne sai ta fashe da kuka ta ce duka 'ya'yan nan duka ba ƴaƴan ka bane me zai faru sai aka gwada shi da aka gwada shi aka ga shi ashe ma baya aihuwa gaba daya baya aihuwa an aiko maka 'ya'ya tana ta dakon matsiyata kana ta biya musu kuɗin makaranta to ba irin wannan ha'incin ake nufi ba domin abdullahi bin abbas yake cewa nisa'ul anbiya'i ma'sumat matan annabawa katangabbu ne su ba sa albasha shi sanya abdullahi bin abbas ya kara cewa ma bazat imra'atu nabiyyin qab babu wata matar annabi da ta yi fasikanci babu ita ko daya duk matan annabawa mutane kirki to wannan haƙincin haƙinci ne na addini su annabawan suna kan addini su suna kan me suna kan kafirci to Allah ya falam yughni min Allah shay'an wannan kasancewar suna karkashin annabawa mutanen kirki bai wadatar da su komai a wajen Allah ba wallahi wannan shine hatsarin wai dan kana karkashin mutumin kirki ka dauka zaka shiga aljanna ƙarya kake Allah ce falam yughni anhum min Allah shay'an shi sa imamu qatada a cikin fatul qadim na imamu shaukani yake cewa lam yughni hadaini an hataini waɗannan biyun duk da matsayin su annabawan Allah ba su wadatar da waɗannan da komai a wajen Allah wannan yake nuna duk matsayin mutum a wajenka in har baka ba Allah ba ba za ka shiga aljanna ba ga hadisin nan ya tabbata cikin sahih bukhari 2753 2771 sahih muslim 2246 manzon Allah ya kalli Fatima yace ya Fatima binta Muhammadin salini min mali ma shi'ti ki ki tambaye ni duk abin da kike so ki tambaye ni in na kuɗi ne zan baki la ughni anki min Allah shay'a a wajen Allah babu abin da zan iya miki Allah ya faɗa cikin suratul baqara aya ta 48 ya sake faɗa a cikin suratul baqara aya ta 123 wattaqu yawman ko kuma wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'a ku ji tsoron ranar da za ta zo wata rai ba ta isa ta wadatar da wata rai da komai ba ga shirin a cikin suratul abasa aya ta 47 yau yafirru al matsu min asiri baka isa ba yawma la yanfa'u malun wala banun to tunda manzon Allah ya ce wani bai isa ya amfana da wani ba kai kuma ka zo ka ce wai wani ya isa ya amfana da kai kai ga karin hujja hadisi ya tabbata cikin sahih muslim 2699 hadisin ya karanta tabbata 2700 hadisin ya tabbata a cikin sunan na abi daud 1455 4946 ya tabbata cikin sunan na tirmidhi 1930 1425 ya karanta tabbata hadisin hadisin ya zo a cikin sunan na ibnu majah hadisin ya ya tabbata a cikin musnad da imam ahmad bin hanbal hadisi na da bakwai ya kara tabbata 9,274 9,772 hadisin ya kara tabbata dubu goma da 11,463 hudu da 42 da biyu. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa man babba'a bihi amaluhu a wata ruwaya wa man abqa bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikinsa ya yi jinkiri ba ka yi aikin da za ka tafi gidan aljanna ba to dangantakar ka ba ta isa da kowaye ta kai ka matsayin ka shiga aljanna sai ga shi kuma a tijjani yana cewa ka duba littafin mai mahu mujalladi na biyu shafi na 143 yake cewa laysa ahadin min ar-rijal babu wani mutum cikin mazajen duniya gaba ɗaya. kaji manya babu wani mutum cikin mazajen duniya gaba daya wanda ya isa an yudkhila ummatahu ya shigar da al'ummarsa jami'a humul janna dukkan mutanen shi zai ibe su ya zuba su a gidan aljanna bi gairi hisabin wala azabi ba tare da hisabi ba babu wata hukuma da Allah subhanahu wata'ala zai musu walau aminu ma aminu min az walau balagu ma balagu min al-ma'asi illa ana wahdi duk laifin da suka yi yace kai ko kafiri ne ma ko kafiri ne in dai an zo lahira kawai idan ya taba ganin shi ko a mafarki ne to zai shigar da shi aljanna dan Allah magana nan akwai gaskiya ciki ka duba littafin aljaishul kabir bi bi akhdhi ta'ar shi ma kan shafi na 215 da shafi na 216 wai yake cewa wai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake ga manzon Allah yake ce mai ya rasulullah ina roƙonka da cewa ka yadda duk wanda ya yadda duk wanda ya ganni cikin al'ummarka a gafarta mai zunubansa ma ta kaddama min hawa ma ta akara abin da ya gabata na laifinsa da abin da ya zai zo a ƙarshe in ma yayi shi ya sanya kuke ganin wadansu yan bidi'a ba su da aiki sai saban Allah cire gashin munkiri su ne zinace-zinace hajji waɗe da waɗi su ne shekantaka iri daban-daban wai saboda sun yi imani da tijjani kuma ƙarya ce mun yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wancan mun yi imani da shi a matsayin mutum ne bawan Allah amma bai ife abin da manzon Allah bai yi ba da manzon Allah bai yi ba shi waye Allah ya ce babu wanda ya ife shi kuma ya ce bai yi wai har yake cewa wai ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin aljashi kadir ya faɗa wa manzon Allah cewa kuma ka yadda duk waɗanda suka ganni sun kasance amintattu daga azabar Allah za su shiga gidan aljanna babu hisabi babu kowa sannan kuma ya ƙara cewa kuma ka yadda cewa duk wanda suka imani da ni sun kasance wato a gidan aljanna madaukakiya a kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasai manzon Allah ce zamantu laka la tanqabi'u manzon Allah ce na maka lamanin duk abin da ka faɗa wai ido da ido suka yi magana da manzan Allah akwai istinadi a magana shi ce to Allah yake falam ya anhum min Allah shay'an hakan bai wadatar da su daga Allah da komai ba wa qila dukhulan nara sai a ce musu ku shiga cikin wutar jahannama ma na tare da masu shiga ko sun yi ko sun so kasancewar ba su imani da waɗannan annabawa ba sai shiga wutar jahannama ko kai waye da kai suka zo ka ce wai yau kai tun da kana tare da annabi shikenan kun sa akwai a zamanin nan waɗanda yau sai suke sun imani da manzan Allah tun da yana son manzan Allah ba zai yi sallah haka ne to wannan aya in ji ibn al-qayyim in ji uh, imam al-qurtubi a cikin abwab a cikin al-jami' bi ahkam al-quran yake cewa wannan aya tana nuna cewa kowa ya sani cewa abin da zai kai ka aljanna ita ce abba'a Sa'a ga Allah lalu wasila ba magana kana da alaka da wani ba eh kun sa akwai mutane tunda yana tare da shehu wallahi shine dalilin da ya sanya waɗannan nan suka batar da mutane shine dalili Kare ƙarin ce wai an ce kai imani da shi shi ya sanya ko ina an gaje banda nan abuja ni ba taba gani ba amma ko ina kaje a cikin garuruwan arewa sai ka ga hotuna can an sanya hoto can an sanya hoto can ba an sanya hoto inda ka san kamar wani wani mai neman shugaban kasa wai wata mata ce ta zo duk shekara sai ta daga yi yau an zo an rika hoto yau ma an sake rika hoto duk wata shekara sai ta gani to ita bata san me dalilin rika hoton ba wata rana sai ta zo ta ga wannan su matasa ta ce to wannan hoto da kuke ta rikawa da ai kun bari sai ta ce a'a ai kaza kaza sai ta ce to to shi wannan a bashi abin da yake nema mana a hakura kawai ta dauka dan siyasa ne amma yanzu abin ya wuce sai shekara shekara akwai masu jinin jami'in hoton kai kullum yana cikin gidansa idan ya gaji kawai zuciyar shi tana samun nutsuwa inda ka san kamar ya ga annabi Allah ce falam yi guniya an min Allah shay'an wa qila dukhul an-nar ma'a dakhil wannan shine babban masifa za a tara su gaba daya a ce su shiga cikin wutar jahannama ka duba cikin ah, suratul anfal wa yawma nahshuruhum jami'an ayatu 12 Allah ya ce gaba daya za a tattara su a yi wutar jahannama da su gaba daya haka nan a cikin suratul zumar wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumar haka nan aya ta 72 za a tattara su a shiga da su ta jahannama ma addakhilina tare da masu shiga a shekenan masu shiga cikin wutar ba mutum da bane tawaga ce da yawa Allah ya tsare mu abinda na faɗa dini Allah sanya amin zani abinda nake kuskure ubangiji ta Allah ya gafarta mu hada sallallahu alaihi wa ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi sallim subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh